lokacin demokuraɗiyya ne ya kamata 'yan ƙasa su amfana da ayyukan raya ƙasa da ci gaban al'umma domin ko bayan ayyukan da gwamnonin jihohi ke tsara aiwatarwa a kasafin kuɗin da suke yi a kowace shekara 'yan majalisar dokokin tarayya ma suna da ayyukan mazaɓu da suke sakawa cikin jadawalin ayyukan da za su aiwatar a mazaɓunsu kuma gwamnati ta ba da kuɗin aiwatar da ayyukan duk da yake a najeriya wasu 'yan majalisa na aiwatar da ayyukan yadda ya kamata wasu kuwa akan samu tangarɗa ta almandahana wajen aiwatar da ayyukan a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya kadai hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta icpc ta ce ta bankaɗo wasu ayyukan mazaɓu na 'yan majalisar tarayya da aka yi almandahana na fiye da naira biliyan uku a cewar shugaban hukumar a Sokoto Garba Tukur Idris. Sokoto kamar yadda ka sani a ko'ina a Najeriya abinda duk muke ganowa kusan ɗaya ne a ko'ina. Akwai inda zaka gani an yi anda a fomin na project wanda za mu kwabarin na kuɗin kamar yadda muka yi a Dange Shuni about two months ago na wani water project and sanitation. The same thing wata hudu baya a nan Sokoto mun silin premises a kebe mun ensuring an rarraba kayayyakin empowerment su pumping machine fertilizer a motorcycles bara mun yi irin wannan aikin a gada wani abu da hukumar ta icpc ke ganin kan iya taimakawa wajen rage yin almandahana da ayyukan da ya kamata a yi wa jama'a shine waɗanda aka yi wa ayyukan su rika sa ido yadda ya kamata mai ayyukan da ake gudanarwa da dukiyar gwamnati ayyukan su ne idan muna son mutane su in su shiga cikin wannan al'amari don saboda mu kaɗai ba za mu iya hana cin hanci da rashawa da hana ba a ƙasar nan duk aikin da ake yi al'umma sa ido abin da suka ga ba su gane ba su zo su same mu su gaya mana mun san abin da za mu duk wani aiki da za a aiwatar ga jama'a zai fada cikin farfajiyar wata karamar hukuma sai dai shugabannin ƙananan hukumomi sun ce ko za a aiwatar da ayyuka a yankunan su ba a sanar da su duk da yake su ne mafi kusa da al'ummar su kamar yadda shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya harishin jihar Sokoto kuma shugaban karamar hukumar sokoto ta arewa mustapha shehu yake cewa ba kawai a zo a yi abu ba a tahi kai baka san abin da aka yi ba don haka ya kamata duk abin da za a yi cikin karamar hukuma ya zama to karamar hukuma officially tana da bayanin ga abin da za a yi kuma ta san ga yadda za a yi shi kuma ga don abin da yasa za a yi shi to kowa rada kan jama'a akan sanin cewa ayyukan da ake aiwatar musu da dukiyar gwamnati nasu ne kan iya kawo sauyi ga almandahana da ake yi wajen aiwatar da ayyukan kamar yadda hukumar ICPC ke faɗakar da jama'ar tambayar kina da niwa mai sharhi akan lamuran yau da kullun Farfesa Bello Bada inda ya amsa da cewa ba su iya domin tun warko ba a sawo su ciki ba ba a nuna suna da muhimmanci ba ba a nuna dukiyar ƙasa ta su bace a yi musu abin da ka zama ci gaba gare su ba a nuna musu ba domin kana ji kana gani ba su iya tambaya ko da wakilansu akan cewa wakiltaka da kuka yi mana me kuke yi cin hanci da rashawa dai da jimawa masana ke fadar cewa shine babban abin da durkusar da najeriya idan aka kwatanta da arzikin da allah ya baiwa kasar da kuma ci gaban da take akai a halin yanzu muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya